Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno da na Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gobarau da ke Katsina. To bari mu fara da ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu. mai son jin tarihin daular Borno. Idan mai tambayar na saurare ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda da amsar tambayarka da ya samo daga farfesan tarihi na jami'ar Maiduguri Ibrahim Maina Waziri wanda ya ce. Wato ita daular Borno ta kasu wajen kashi uku. Na ɗaya dai a cikin ƙarni na ɗaya zuwa ƙarni na tara. An samo muhimmin bayani-bayani wanda suke nuna cewa akwai tashin Safawa Dynasty. Su Safawa Dynasty su suka tashi suka kafa daula wanda aka sani kuma ginshikin wannan daula daga Kanam ne. To amma su sun karbi mulki a hannun wasu kuma wanda suka same su akan mulki to wannan wanda suka same su akan mulki din da mun san wasu ɗan ƙananan bayani game da su ba saboda haka mu a yanzu za mu ce kanan bono da muka sani ta fara a kanan a ƙarƙashin safawa dynasty a ƙarni na tara to daga ƙarni na tara zuwa karni na goma sha uku zuwa sha hudu sai suka samu bala'in guban mulki wanda suka dinga faɗace faɗaye tsakanin su masu mulki a aka ce a cikin girgam nasu tagaddan tarihin su dole dole sai da su malamai suka ce musu to abin da ya kamata su bar can kanam din to daman suna da halaka da nan borno in ka ji kanam to ana nufin ƙasa wanda take gaba na lake ita na gabar shine kanam da wani ya ke da wannan harshen mutanen kanam din ne a yaren su ne kanam din kamar wato kasan chadi wanda yake gabar sa'an nan borno ita kuma ita ce wanda take bangaren mu kenan inda muke na yanzu na borno to waje biyu kenan aka raba to wannan biyun kuma haka daulan ita safawan ta rabu da matsaye matsaye a kanam din shine suka bar kanam sai suka tafi borno to a nan borno shine suka kafa wani daula shine daulan su na biyu inda har aka kafa birnin gazargamu aka bunƙasa suka sake kwato kanam din suka bunƙasa suka zamana daula wanda tafi girma a wannan yanayin namu daga karni na tara suna nan har karni na goma sha tara Eh. sa na biyu ya yi magana kamar yaushe aka fa dole burni kamar na ji ka amsa wannan tambayar ko za ka yi karin bayani game da eh, takamaiman shekara wato yadda na faɗa ba mu san tabbas yaushe ta fara ba don wayannan safawa su karɓa mulki suka yi wayan wayancan banmu da tarihi abin da ya sa na safawa muka sani muna ce karni na tara don a lokacin kuma musulunci ya shigo nan to sai daular ya tafi da mulkin musulunci to wannan daular shine bunƙasa a karni na tara to har karni na goma sha tara nan da suke mulki a can kanan da borno shine yanzu ake ce kanan borno to kanan borno nan da ake ce har wa yau daular borno ai ita daga wancan ta taso da yake shi alkanin ma da ya zo ya ɗauki mulki daga wajen mutanen abunan safawa din shi ma yanzu ai borno ne su ne suka ci gaba da mulkin har shehun borno ne yanzu saboda haka za mu ce daular har wa yau tana ci amma ba irin wancan ba da yake mulkin mallaka ya zo ya canja abubuwa ya rage mulkin sarakuna ya kassara kasashen mu mun zama na yanzu mulki ya zama na zamani ne yadda su a turawa suka saka saka mana kuma ake yanzu. Tabbai sana uku ya ce ko akwai wasu kasashe ko kuma wasu daula da ita wannan daular Borno ta yaki? A ai duk wani daula da kaga ta tashi a duniya ta ci wasu dauloli kuma ta yaki wasu dauloli. Kamar ita kanin Borno lokacin da ta tashi ai bunƙasanta ta kama dauloli da yawa. da wanda muka sani da wanda mu sani ba kamar misali lokacin da ta tashi ita yadda ta kama din ba wai dauloli bunƙasa ba a'a akwai al'umma al'umma daban-daban da suka yi kuma a tarihi an nuna cewa da suka zo nan borno din sai da suka yaƙi sau sau din nan su ma ba a tabbatar su ba amma ana zaton waɗanda suke maganan harshe na ake kira a zamani na chadi su ne mutanen sau din ka haɗa su margi Za ka haɗa su bolawa Za ka haɗa su waye da su ne a nan su ne sau din aka ce don chadic language ake ce musu so ana fahimtar su da irin yanayin kalman maganan su so masu masu ilimin ah, harsuna suka suka gansu suka ce wannan mutane ne wanda yaren su yana nan a cikin wajen chad shine ake ce musu chad to kaman su bade kaman Gizim kaman su kare kare kaman su bolawa kaman su burababur su a duk wayannan har angas ana ce musu chad ne to ana ce da zuwan kanuri in suka mamaye wajen suka saka to suka tafi suka kafa daular ita kanan bono a daular kanan bono sun ci su eh, mandara sun ci bagirmi sun ci wadai sa'an nan har hausa ma kasan hausa suna nan don akwai wani tarihi da dan marina na katsina wanda yana ce ai su safa wasu suka kwato kasan hausa daga daga munci akwai wani eh, babban malami ana kiransa dan mari na katsina to shi yayi rubutu akan wannan kuma in ka duba yanzu kasan hausa in ba zuwan jihadi ba ai duk suna karkashin daular borno ne borno take ba su kariya borno take kasuwanci da su na transaharan sare so zuwan daula ne na eh, shehu dan usman dan fodio shine ya canja yanayi ta yadda daulolin su ma suka zo suka suka suka zama wani abu daban hmm. Mahon Barno, ayya, mera duma, jama'ar Borno duk suna gaishe ya sake tambaya kamar ka kuma taɓo wannan ɗan batu batun ko wace masarauta ne daular Borno take alaƙa da su a Najeriya da ma wata ƙasa ne hakan nan a wannan daula. Wato daular Borno tana alaƙa da masarautoci da yawa wato daga nan har air kusa da ƙasar Libya. don da ai kanin Borno tana nan mulkin tarayya kai can ta nan kaga kasan hausa nan kaf daga gani ba kasan da bata hulɗa da kanin Borno. an tabbatar a tarihi cewa har oyo empire na na yarbawa kabin ta kasara ita ma don jihadi din suna sayan su dokuna da wasu kayan aiki da halaka da borno ta nan kuma kasan borno ta kafa faɗaɗa har zuwa wajen fombi da nan kamun a bata da nan yanzu in ka je akwai daga baya akwai mai bonu kafci har zuwa wajen wajen obudu hill suna yi kuma daga nan chadi dinnan da kake gani duk kasashen nan na chadi dinnan yawancin su suna karkashin kanan borno cameroon fato boda mu har sudan ne fa daga nan kuma ya shiga niger nan kana ga har wajen karshen sahara nan wajen kasar sahara duk a karkashin kanan borno suke don don shi a saye da sayarwa na sahara wanda ake ratsa sahara kaga nan ne daman rayuwa ko da suke ba wannan ba tambayar sa bace amma ina iya wannan tambayar ko jihohi nawa ne za a iya cewa sun zo na karkashin kanan Borno ko kuma yanzu jihohi nawa ake da su a karkashin wannan daula a kanan Borno yanzu yadda muke faɗa ta ratsa kasashe uku akalla yanzu kai yabi bi uku wajen hudu ne ko biyar ma kaga kanan Borno banda Najeriya na Najeriya kan kai ma ka sani Borno da Yobe ai kashi wajen biyu cikin uku duk a ƙarƙashin kanan borno suke direct sauran kashin ma wanda ba direct ba suna nan suna nan suna halaka da kanin bono akan muna nan muna kasan kuma mun yadda kuma kun ba mu yanci haka ake daula ce ba karama akwai kuma al'umma da yawa a cikin wannan wannan daula to sai kuma tambayar haruna muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gobarau da ke katsina idan mai tambayar na saurare ga amsarka da dr salihu balla na gidan tarihin arewa house da ke kaduna najeriya ya taɓa bayarwa kamar haka yawa hasumiyar gobarau wani daɗaɗɗen bene ne ko an ce gini ne daɗaɗɗe wanda yake a cikin ƙasar katsina yana ɗaya daga cikin eh, gine-gine waɗanda suke da ɗumbin tarihi musamman ma akan abin da ya shafi zuwa musulunci ƙasar hausa a harsashe ana ganin ginin wannan hasumiya ta gobarau ya ba mu shekara ɗari shida baya oh. kusan masana tarihi sun nuna da cewa an fara gina ita wannan hasumiya ta gobarau wato da shekara ta 1348 zuwa shekara ta 1398 shi wannan wuri akwai kasuwa a gefen ita wannan hasumiya ta gobarau kuma asalinta an gina ta ne a lokacin zamanin sarkin katsina muhammadu korau wanda a lokacin ne ake ganin musulunci ya zo kasar katsina to zuwan musulunci kasar katsina ya sa shi wannan sarki muhammadu korau ya yi tunanin yadda zai yi gina masallacin juma'a da kuma makaranta to a wannan lokaci sai ya zamanto an zaɓi wannan wuri inda wannan hasumiya ta gobarau take a yau hmm. ta zamanto matsayin wato a nan ne za a yi masallacin juma'a banda harka ta addini da ya kasance an gina masallaci kuma ya samar da makaranta a kusa da wurin musamman a wannan lokacin shekara ta dubu dari da arba'in da takwas zuwa da tasa'in da takwas malamai sun nuni da cewa ana amfani da hasumiyar gobarau don neman hango abokan gaba da suke tahowa don kawo yaƙi daga nesa zuwa birnin katsina abinda da yake idan an lura za a ga akwai garuruwa masu ganuwa ganuwan nan tana ana amfani da ita wurin samar da tsaro ga biranen kasar hausa so haka ita ma hasumiyar gobarau idan an hauta can ƙarshe ana hango abin da yake nesa so da ana hango dakaru masu tahowa wurin kawo hari a wannan ƙasa ta katsina a wannan lokaci sannan akwai zamani da ya zo zamanin sarkin katsina umarun dallaje an samu ƙarancin kulawa da wannan hasumiya ta gobarau wanda a lokacin har aka ce ginin ta ya dan fara rushewa amma a zamanin sarki katsina sarki dukko sai aka ƙara gina ita wannan hasumiya ta gobarau aka mai da ita yadda take kamar a lokacin da take farkon gina ta a da nan daga baya gaba dukkan birnin katsina jama'a a nan ne suke yin haɗuwa suke sallar juma'a hmm. a nan wannan wuri domin an samar da masallaci ne na juma'a wannan hasumiya kuma ita ce ake hange a tabbatar da cewa wannan wuri masallaci ne da makaranta amma a ƙarni na goma sha takwas da aka gina wani masallacin juma'a da ake kira masallacin dutse a kusa da kofar soro a karni na goma sha takwas sai zamanto mutanen da suke zuwa sallah a nan masallacin da ke da hasumiyar gobarau sai rago sai aka karkata can a wannan masallaci ana zuwa sallar juma'a sannan tarihi ya nuna cewa manya-manyan malamai sun zo sun haɗu sun zauna a wannan wuri don saboda tattaunawa musamman akwai sheikh muhammad abdulkarim almagili Mm. wanda ya zo a karni na goma sha shida kasar hausa bayan ya baro kano ya zo kasar katsina sannan akwai malamai kamar irin su sheikh kadi muhammad a tazakti sannan akwai sheikh muhammad abdulkarim sannan akwai sheikh umar bin akid sannan akwai sheikh ahmad bab ali timbukti sannan akwai sheikh aqib a sumani sannan suna karatu da darussa iri-iri da dama To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesan Tarihi Ibrahim Maina Waziri da masanin tarihi Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin hailu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalamasi raba ke cewa sai makon gobe.